Gaskiya 'yan Najeriya muna da matsaloli sosai musamman rashin adalci da wasu suke wa mutanen Nijar. Yanzu ku duba wannan yaron yankan rake, ya fito kawai yana zagin kowa yana musu umu. Wannan ba adalci ba ne ka zo kana wa al'umma kuɗin goro. Hakan ya sa wasu suma daga cikin 'yan Nijar in sun fito suna mana kuɗin goro suna 'yan Najeriya inda dai kai ma'amala da su sai sun cuce ka suna son zagin yan eh, Nijar suna zagin ma'aiki suna waye so akwai waɗanda din duk sun yi a Najeriya zahiri amma hakan ba zai sa kuma wa al'umma kuɗin gora ba ni da aka haife ni a Najeriya ba ni ne na so a haife ni a Najeriya ba kaddara na ne haka ba, kaddara Allah wa masha fa'ala haka kai da aka haifa a Nijar ba kai ka so ba Allah ne ya zaɓa ma wannan bawa baya wuce kaddarar shi to da haka abin da nake so mu nutsu mu tattara hankalinmu a wannan watan annabi yake cewa idan mutum ya zage ka ko ya neme ka da fitina ka ce mishi ni azumi nake ni azumi nake inni sa'im inni sa'im ya ku al'ummar manzo Allah so muke azumin mai karbu haka kuma imam shafi'i yake cewa idza nataqas safihu fala tajib fa khairu min ijabatihi sukut fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaytahu kama dan yamut in wawaye magana ba a bashi amsa akwai kuma wanda sun fito Nijar sun yi magana ta hankali domin baya yiwuwa a ce dukkan macuta ne dukkaninmu kaza muna da boko haram ana jifa mu da wasu abubuwa gaskiya kuma anan ba ku kyauta ba babban matsalar mu 'yan Najeriya wallahi mu muka fiye gaskiya tsokana ko wasu daga cikinmu kuma hakan ya ba da dama wasu 'yan Nijar in su suke ba da wannan dama me yasa na ce haka ku ne son 'yan fim mawaka duk wasu 'yan celebrity na Najeriya kuna nuna musu kauna da soyayya sai yasa suka raina ku suke ɗauka ku kamar wasu wanda ba ku waye ba to wannan matsalar ita ta taka rawa sannan kuna da yadda da mutane zahiri wannan ɗabi'a ce mai kyau su kuma 'yan Najeriya suna amfani da kamar sun fi wasu ku karatu sai suke amfani da wannan ilimin nasu sai su dinga cutar ku to in wani ya cuce ka baya nufin ka cewa dukkan mutane kuma macuta ne ko ka ce dukkan mutane eh, suna zagin annabi ko duka mutane suna zagin 'yan Nijar bai kamata ba da haka Nijar da Najeriya how many distant over there Yaren mu ɗaya fatan mu ɗaya eh da auratayya tsakaninmu sannan ƙarshe musulunci ya haɗa mu dan Allah dan annabi ku daina shigo da fitina annabi ya ce in ramadan ya zo ana ɗaure shaidanu sannan ana kulle ƙofofin wuta a buɗe na aljanna ba kwa rahama eh ku kula ma social media ɗin tiktok wala ta rage ma mutane saboda kowa ya hankalta wani duk iskancin mutum za ga azumi neman sabati yake da karɓuwa aikinsa da Allah ku manta da shi ku daina wani stage code with in ma haka yake so ma menene da Allah Allah